الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام شبقى تاج تبتي الله صلاة يسيتي بعمين شوين ولود تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ne karatun zubaci da karatun littafin risalatu ibn al-qayyim ila ahadi ikhwanihi shafi gutsuwa ne ko nan ne tafo shidiniyar rajab 1439 kalenda Nigeria, na dinje wasu afogusu ya april ko april 2018 kalenda miladiya ne man ga wani abudu muftakirun ilal hidayeti wani abudu wuji muftakirun ilal hidayeti unje bukata hmm. lo bayan bawu fi kulli lahazatin wa nafasin ya ban ndondo bai su sun fi jami ma ya ci waya zaru yan doro ne la ga gan wani jina ten do nun ga gan wani lugwana fa inna baina umurin la yan la yan foku anha e bani yan doro ne la ga gan wani jina ben do ne la ga gan wani lugwani mun da takani yan do ci wannan gan wani duniya nan ahaduha ni mimi ni ubo umurun kada a taha e ji dabo ne za ji ala gairi waje lida ya ci kafu na mawaju na wuji ci ba wubo junta jahallan ebo jahilicho wa mutajin ila yan kluba da ya ta ilal haƙi e za je bukata ya wu e tiyan lamarin wucin fi ha ya tubo au ya kunu arifan bili da ya ci. awo to me la shi wo de ba wo de ga ba wo ga de no ida ti fi odo ba wo ga de no fa ta la ga ilu waji ya amma to sun wo ke du ji un mata ti e ke minu wo e wo ju ne ba amdan de digange e ba na kan be te le chi shi un so de to e ne na amma ya e tun ye gbon un tun tun wa da je ne ga le ba na gato nan nan fa wa mota dole tawbati min ya na au uburin ko lamarin doci na ma lam yari fodi ya tafiya e ɓe na wato gaskiya yi ti wana ilman wala amalan to yi limi to yi tun kan doci matsala doci ga ci kwan doci ga adana wa ga confuse wa ko e ko a a kuji yi limi wa ja wuji basu kan doci wa ciwa fafatatu lidayatu ila ilmiha wa ma'rifatiha ilimi ci ga ce ingole ba wuci ga ce zagbon ko lóbẹ̀ ìlìhún bẹ̀ pín wọ́n ìlà kásìdíà wọ́n ìlà àdétìá bẹ́bí gbaná wà kẹ́ ìpàlọ́ jíjún na wọ́n lobu núfinna wà lọ́bù be àmọ́lẹ̀ abẹ́ tún na ile ya àwọn ọ̀tọ́ mọ̀ lámàrí na wọ́jẹ́ bàwú dàbò ní wọ́jì ń dùn náà wọ́jì ń èkó ń dòtí wọ́n á jẹ́ bàwú wa mota zai ila tamamin ya tafiya waje bukata ya yi guye ba wuye ce lamarin nan hmm. au umurun au wata man lamarin nan kadi wudiya ila asliya waje ba wuda asali ya wuce duna tafasili ha ma wuji kiya wuji lociya ɗaya e e ga wuce ebona kazalika nufasilil ayati wani tastabi na sabilil mujrimi nga malali ta fi lo ce ibn qayyim ko izalu tabuki wa dana nga man kana billahi ya'rafu kana minhu akhuf dan ga yo so ko ya e gana wa de da su ya so ko gan ngo diga ne ko ka na mo ga yo so ko ya e gan wace de detaili ya e doro ya gana wale ga wallahi ne to gaskiya ne wato wa zai zainin doro wọ́n mọ̀ pé àbí èdèdè tó yẹn wọ̀ yìí wọ́n àgbọ̀ kákan yẹn ní wọ́n pé obi ẹlẹ́nà ẹbọn wọn pé dèdè náà gbogbo náà misali. zane yi medical doctor náà esun da ci yanyin gaza ndoro ebe na ɗaya implication yi ko ji ko ko ba na zane da ji lime veterinary medicine da sauransu nan in ga le wando ce ba su yau nga tafi cibi mun ci agogon e wairi kaza nga za bayi ka yi san mu ne da wani kaza kaza kaza amma wane da yi ta na kuwa yi kino ga yawa e, wajen ne wajen ne wa fe jito mushi mushi ba o. e, e wadi ya wui ba o e hmm. wa kibo mun na je tafsiri tiyan na wajiya ne tí wọ́n lè tàfẹ́ làbà kan bẹ̀ náà sí ní nítorí owó di èyí pé ìfúbá ló sùn. awo tọ̀rí kí n kẹ́dù òyì àyílẹ̀ ha awo tó lóye la ṣiṣì wá jẹ bàwúdà ẹ̀ kú. wọ́n wà mùtájú ìlà ìdáyẹ̀tì ní òkúra sí àwọn ọmọdé bùkátà ẹ̀ bàwúrú ló ti wucin fali ẹ̀kọ́ òun tán fọ́lì ìdáyẹ̀tì ìlẹ̀ tọ̀rí kì í ṣe wọ́lọ́ jẹ bàwúdà ẹ̀kọ́ yẹn ló ti wúyọ wọ́lì ìdáyẹ̀tì fi náà ti tọ̀rí kì í ṣe òun áhàrà wọ́n mọ̀ tí olóòjẹ́ bàwó ogun ní èkó bàwó tí wọ́n bẹ́ nke èyí ló ti káyín alátara wẹ́lẹ́yà anna rọ̀júlà ṣíṣì yàrí fún anna tọ̀rí kalbaladil fulani wà tọ̀rí kù kaza wà kaza wọ́n zai èkó ne lójì wọ́n yẹ bẹ wọ́n lákínlá sùlùkà wọ́n wá. da kim na da sun da dabu na da wuce tsawa hmm. fa inna suluka ya ta jila hidayatin khassa e bone da da ta ko wucin wunje bukata e ba wundo ci kai fi nafsi suluki be da da wucin ka tsairi fi wakti kaza duna wakti kaza ya ga ka dasan lokaci kazan bambe lokaci kaza wa afzil ma fi mafazati kaza miqdari kaza wa ga wani to ga da ya kwanna wannan wa ga da zan ci tuba kaza ba wata yabu wa de nuore wọ́n mọ̀ láti ẹ̀tọ́ nu wọ́n wà á tún gun yìí kànzá lè kàtà kànzá àwẹ́rẹ́ àjì kànzá kọ́ wọ́n nù lè fi mọ̀ bí dúnà kádà wọ́n gẹ́ wá gá kí na wà fàdà dànà yìí kànzá bọ̀ kí fọ́ọ̀rẹ̀ fàázi ìdáyà tún fi tọ̀rí kì nà ìdáyà fi tọ̀rí kì fi sẹ́rì kọ́ kárí wà fún kọ́ ya na tarika ya azi fayuliku ila tabi da ajin halaka wa yankati wa anil maksudi ko ene manufuna un tabi aji kiyo un tabi aba ene ibn kai mai goma ba abun nono ide wu? ide bukata ya bawu gake mi na ide ngole gake mi na ide bukata ya nuwa fin beje gina be susuna ko kandoro ndole kemina eza fe baye kandoro na ko a cin kandoro de bukata ya e bawo kemina waye susu kandoro a ci haka wajen kiyo wajen bukata ya e bawo misali eza shishi wajen lefe ya 100 e ya 100 din da kondoro wala ya wala wala zinaji shirka kafirci ji kazan wai ji kazan minti je gindoci in ce gumbe za ndoci za wani suka ji bayani a jini musulunci bai imani in fe ji kiyo in go musulunci in ji tube da genne jo pata in ji haka da zuwa wani ko ya fi baci ji kiyo in ji hanjali waga ci rayuwa zannale energy amfani ga rayuwa ɓata da wuce short time na wagun bai zane a caji bayani na wuce da na lukwa nan ɗaukowa jirin ɗaukowa jira ne wa ina ma lawuwa gan gada lugwa lokaci wa wasu timin imamul bukari makanta gabu sha eba isaku ko isaku ibrahim hmm. ci gadda aga aje za dabba na ga aji su na ja ta zuwa ni sa sallam na kuwa ka fili ta fi wani da ba wancan yawa ya je yawon kasa yin bukari gadon wuce makanta this period is very vital rayuwar ranar migbeko migbeko jiya ne ne gabi a jiya zabi ngan waye kada ba alhafizul burzali burzali ce yi gan khatu man haza rutu zi na ga nga rutu nga khatu ka haza yi shi khatul muhaddisin rutu na nan bi rutu man ya hadisi daga bago love yi ni hadisi sai ga da fe ta hadisi on ji ba leman kugun hadisi wato ba za kiriki is very important lokacin doci na mini e lokaci jobe ne ya amfani doci ga deun ga gaido haro da ishe yau ne yawon so so very what so so very important ibn qayyim wasu fanci ba ta jidan wasu zobe zo da bidan doci mu ci bai gube ego ta imiye so ne gube ego ta imiye na bayani caji ga yana ya ji jiki a yan kulluwa mu ci jaban so ungun bai zahiri ne a lokaci da na ga bayanin na ji ga yi is very important rayuwa ga nan Migbe kowa, migbe kowa ji gane hakan nan. Abul Hassan a si da yan ashariyanci da sauransu zai ji musa amma da kun gangani da zakariya saji na wuce jin bayani ya sunna yi wuce zuba ga wuce keku mike jiga gane wannan kai a da zautar da bai

Do you get this? Ibn Jarir, Atobari. Kuka ji makaranta gan zimi ne ba ka tare wakil zamani a ni da adamu gabani a ga feji kukin wa launin ga warin kake dubu talatin nan. A ga man za a je irin na wai gara tuwa. Ga fe kau. Mutu fe kau. Mutu summarize yau wuce da ke feji dubu ko

imam bi shi bai mutai mi ya shi a kai ibn jauzi don mi zai kali tafi gan shi wani ebe ne ibn ne kanin wajen ajali nan alkalan ne faya faya faya faya agajin alkalan nan na shi mi ubo nan nga akwa duno na afukun wani ibn jauza eh, ibn jauzi kai e gagawu wabe wọn e àdàṣe e bẹ́ẹ̀ gbé pé bàzàkọ́ ẹni náà nga ta littafi na ju ka na kuti ta ta fe gun ba do ja ta fe ba zai bu lokaci be da mu Khalil ibn Ahmad al-Farahidi nga shaddu sati alai a satu akulu fiya lokaci na wai lega wai sai lokacin wai lagiye nan abul barakati na inda kun ibi ta imiya na nge lo no fuji wọn ajo ga ezu fi tu ya wọn ko pogun ebo wọn fi wo ebo lokaci bai da mu al'alusi na karuhul ma'ani na hmm. ko? al'alus na karuhul ma'ani na tafsiru ya shi ofe lakawon igidi patan wa lawu katun so umarwa gan wufen biyan katun igidi wudna ya shi wuce da dikiyo wuce ka tafsiri keminu mana ya je ta yi imamu na ube mun doci mun jiga da program ya lokaci program yana gane na ile daga bin la'un lala imamu shaukani fe jika tu fueni majalisu gogute fueni to nan wajen na tuno wune majalisu gogute son yiriri put all these things into scale wole ne da wani alibni madini nga hadith na kada gwene di alf alf ko ji gani ibn aqil al-hanbali na ka kitabul fununi na al-funun mujalladi dubu eh wati magawi 800 mujalladi e eh, gwamon التفسير الكبير ابن شاهين sai waga wuta kawo mai yi na yiri-yiri ɓata lokaci mafi protector alhatibul bagadadi bai mun doci da za a sai bato kasu wele ibn kaim ya zadul mai kyau zo zadul ya zabu kuton raudatul muibi na ta mun ga wasu mai littafin da shi bi fi kabe zabu kuta ni how a mente lokaci gayo zane ga ɗaki mai lokaci ne na ko wafe utilize da benin doro wafe utilize da wabo benin doro wato eza de bukata ebo na kanwaci eza lati yaya ji ebo jahilicho wade bukata ya e bawo gama na arabi ga alkudatu salasa alkali yiri wuta adali kalo to da bune ya gaskiya ya wuce hukunci bai ce jari ce wani wadanin a ce deli kali da bune ya gaskiya wuce hukunci ba na ale gaskiya ba na wuce adanin na to ya gaskiya wuce hukunci ba bai gaskiya na wuce ga alwa alijannu to kwale bebe kan da to zai kpe to gaskiya yi amma wa ya ji ko na gali gaskiya wuce ba nan falamma jawo ma'arafu kafaru bi yahudi shi ne yana taɓiya na dabiya na aji kafin ci gani biyu ya rifuna kama ya na abu na aɗu ke mina ɗe da yaji yana amma wanda ka sai da laftu na haka hun ya lamu na taɓe gaskiya ma wuso ya bugo kango ce zai shi wa gaskiya ma wani lamituwa wato zanne dai bukata ya tuba kango ci mai zai shishi ya ilimin doci ko bi tuye tubo a mendo ki a ce ogbon tubo be waje bukata yake e ga yawa kan doci ma e zai je ba wai ci amma ba wuce lagun ya ya ba dinga da to kun kiri kyoto wanda ilefu ba ilefu kemne sun da biyoto ilefu ba ilefu na ta ta yi limoto ilefu ba ilefu beto ba wi kan da de zai da ilimi lo mujmalu ya ma wanda tafsiri yana kada shi wanda da ilimi ga musulunci is good inshallah musulunci amma wala da ji tele ki alkabi ki alkabi imanu ki maratibu ki kazo ki ki an gole na ko kalmar ta yaza shi wa ga sallah dole a ci ga mu yigo amma sallah kiji arkano kiji shuruto kiji kazo kiji kazo ke dita ya jino ke dita fi ibrahim ya jino la da ilimin ci ya kan doci kuma ko hmm. ere shishi nga to yaza de bukata alidayatu ila tariki yaza mu da bukata bukata alidayatu fi tariki yaza de bukata alidayatu ila wadda bukata alida ya tafi tariki ungwai manna ta ce suna nan lagbo ruwan suna uwa ebo ga gin kamun ebo ne daga zumbi bidiyo ci da shi suna wadda ya na ko ka ga wula je kan ga iman ba so jin wa layan mangu suna ba de bukata alida ya tafi ki guniya suna nan ka ce wa fai da kwanwaci daga bidiya na biya shi ka suna kazalika nufasilul ayati wa litastabina sabilil mujrimin ko ji gane ko so ina da bukatun alidayatu fi tariq ngama la alama rin alhaqa haqqan warzuqna tiba Allah wuga la gaskiya wo yayi ko yi milatu ko ahdina li maqtilifa fi min alhaqi bi iznik Allah wiba da ne da ya da ba tiwo bi izni ne wayina Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa Allah me ba bawo yo ne ba da sun so ci gani yo ko kulubu libadi bayna isba'aini min asabi rabbani yukallibu akal bashako hmm. ya gbon ya ta ji wanda tsakanin wani rubu ya ce ce ce shi baki min rabu na annabi sa sallam ga innal imana Lille imani ya khluqu fi jawfi adukum kawashi saubi imani jigobi da gbanzo kemine we jikina ewe jibwaji ko ewe kuku fi na kan zauna fas'alullah ya e babe so ko an yujaddid al-iman fi qulubikum so ko la iman renew you de gbewo ko ji ganya ko wale ya aga oge wale oge ko cinan daga mina olu ereji daga ereji olu babu dida olu mina ko hmm. amma ba hadi ngoto chile kawai jemiya wunde ga ne mina ci jabshin babun nona ba na gwafin riga waga ga yanuwa da yawa gwa dawa kata ko wani awa wani ga ke kusa bari wani ga ji kiyo mota ga su ji ba go ma da mu ruwa zane daidai da ali da fi fitori ki na ga ganna su yawo waga ga yawa da ga ko kino so da yawa do da bilo da ji kiyo da ji ka ko hmm. musulunci waje bukata yi da yake da sunna sunna to ke je bukata yi da yake kun sunna nin babu bedi bedi an ke lalaka ku ko ji gane ku babu a jika zu babu a jika zu kan doci kalita su gaci shi hmm. man na galita su masa sarau na wato a dogon littafi na birnin ba ne ji makanta ji ne ba ka be ba ka be ba ka be ba ka zabe so kai zaga be bo ti wunya littafi na jani ogo ginga obinya obinya u ji ga ni o wunya cha a ti gaga no kazalika ga ti aga de ma ibn qayyim ya e ga aidan samma umurun aje lamarin da ci dambo huwa mutaji ila an ya sura lahu fiya min al yake fil mustaqbal waje bukatun ba wi goro misli ma asal lahu fil madi kanna waje ba wuce bi wuce kuma bune wa umuru wa khalin an itiqadi hakin aw batilin lamar yau to ban da waje akida gaskiya ko ga manati ba je no da tubo na wa mutaji ila hidayati sahabu fiya waje bukatun de ne goro na tubo wa umurun ya takidu annahu fiya la hudan wa huwa ala dalala yalwa to so man dabo wa guta bankuro wa ga ko goro ga dona she giyo wala ya shuru wa ma ya wa mutaji ila intiqali an zalika li intiqali wa de bukata wa lord daga akida sakbaye gi wucin ko hmm. bi da yati min Allah ba wi daga su ko wa umurun e lambari juma dabo kadi fa la la li da yati e za shishi ji ngai ko ba bawo to wa mutajin ila an yaji gairawu wato maje bukata yan zando ci jiki wala zando ci ba ila ha da ya ciye wuce wai urshiduhu wai urshidu wa mola da wuce wuba wai yansawu wa majuna fiya fa imaluhu zalika wa gashi wace irin ne taƙe ta alai min alidayati bi hasbihi ba wuga ce wa gbo gurgudu gaskiya na wuga lasso da joci laguna shanu kama na idaya ta wuli ligairi ke mna wala ba wọn wuza ndoci wata alimi wato la ilimi owu wa nusi wato juna siya nan yafta wula ba ba da waya ko ba wata yawai fa ina jaza min jinsi amal e bona oje gaba wanda mini ya tuno ga luwono fa da gaira wu kan dono ga la ndoci la ba wu za ndo ci nan wa allamahu wa tilali mu za ndo na nan hada wallahu wa wu fa yasira hajiyan mahdiya ko ga wo be bawu wace ga fe zanen ta bawu wace la bawu zanu ci nan kama fi du'a bi kin be da du'a ya ni sallallahu alaihi wasallam allazi rawahu tirmidhi na al-imam tirmidhi gobe wa gairu be zai junya ne ga allahumma zayyinna bi zinatil imani allahu ay fanin da nin fa imani wa ja'alna wudatan mutajina wa mawlai yafira na takin ba wuce la ba wuza jinan gairu dallina wala mudillina to kwalwa ya jima su kwa maluwa yi zan doro man filman li auliya ika sahun gwali fe da ya minci ya waliyar ceci har ban liya da ika sahun gwali fe gugu ko da ya kuko ya maki waje mai ibu bi hubbika man a habbaka da buyan yawan yi yawa zane gai wasu kunin wani adi bi a dawa cika man halafuka zaman ga alisa ko ba ne ya ji ke ne ga wuce ko yana wani gaba ba wani nono ebe ya shi shi ga wuje ba wuce tun abuwa ni wa janiya waje bukata ba wi goro ya bane ina rajula la amali bi amali ya fi ma fi ma hmm. hmm. nasi wa min wa ina la amali bi amali nari fi ma wa min jannati ko be ma wale ya da ne fi loto kun da ani bi sa sallami ani bi ci wa ji ki ani bi ci gimi tu tu tu tu da bare tẹ́gbẹ́rẹ́ wa gbọ́n ló tún ṣe náà fẹ́ mí lórí àṣẹ ìrìnàjò bukati yẹn káwọn ìgbà ta ní nga fàríjà yẹn fàríjà pípéjà ṣé ìdápẹ́ àtúrẹ́tì ṣé bàbá ògángán níbẹ̀ tó ti wọ́n sàkím kàmá òmìnira a kò yí kẹ́mi kẹ́mi náà jọ kí náà kẹ́mi náà jọ náà وهل لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء gadaka wa ma jimini wa tazkiya ga wai limini wa ma wa lan bi mani takaza da sai su ko gani su kwado la tu zakwa hu zaku e ga liti ta ce mu fale ga za da bukata yin nan yanda to to da bai za ji jari ci wadda ba gaskiya ko ga mani cina wadda bukata ya za a lagboro tsawwe ko yanda coto madabo wa tsuye gaskiya guyo waje ilimin wasu logani biyu wace ya dai bukata yawa lawon wuzan doci ko? wala jikiyo walawon wuzan doci wasu a fe babba wube wasu a fiye baba wube so ko wallazi na ta zaza ni wa bawu na za da mu hudan so ko biya bawu wa ta mu ta kuma so kuma da sun laya ko fako ba wu ba ni ji kokari zamu ci duje ba ugwa ta yawo to mu wala asr innal insana la fi khusrin illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa takun minkum ummatun yad'una ila al khairi adira adam ne bane jalla al khairi wa zajina ya muruna bil ma'rufi eri foro wayan wa yanhauna anil munkara mai kangwayan etun dede Allah subhanahu wa ta'ala ga wal mu'minuna wal mu'minatu ya awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar udu ila sabila rabbika ila ya kun sai ci yau bil hikmati wal mawizati la tunatu jadilun billati ya ahsan tabagowa annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ra'anukum kana zanali ne dai mine wani failu ga yuru biyadi falam yastati fabilisani fa ilẹ̀ mẹ́ta tí fẹ́ bìkẹ́lì bọ̀ zálí kàdọ́ àfìlímà na àlè dìde ẹ̀mí lẹ́wọ́n ní oṣù gbàgbé jẹ́gbẹ́ kọ́ àyè gbàgbé gbà oṣù gbàgbé yín tálẹ̀ kọ́ àyè gbàgbé yín tálẹ̀ àwọn oṣù gbàgbé kí bẹ́ẹ̀gbẹ́ nígbà àgbà fú àlìmà ní màá mẹ́tò gbòkun wa gaɗe ba wuye wacce ba wuce so wacce ba wuce na wasu ɓira ne wa sai ɓe ka zoɓe ma fe ko wa ma sai daga gangari biwi e bona ke mina so ko ji ilimi na yazidu bi kasrati li infaku minu wa ga a sai bi wa yankusu in bi kafa shadata misali uma nga ka da bi ki tutu shambo wo yo togo sai cimbali na ga goro ne ka kun nga takatu ne kan da tuwa fe to ajo ndo to no yi unta fe ya guta ya bi ndo ci wa sai za zaje wato ja ga najo wa udda bagwa kan gaba ka zo chacha kila wuce wuna jifo ebo na mu wuce lawuza ya jifo ga na zugu basira wuce zaku layu wa ga suna kan wa jiki wa de e, ebo na mu chako su wuce wuna jifo na atato misunderstanding na lo jimaka ta idan pe jimaka da lajin yon so afi gondon je ebo da su da iru wuce milani hidayah tun nan ga lewu jiujiya sai turun wani lubu zanu ci a kuranu ku fita magala kuranu zai rindo da ma kaga yabo so bicana alita maji gaji ngole kile wọ́n lálítà àti ọmọ ọjí wọ́n láwọn lọ́wọ́ zandó tí wọ́n diga kaku na wai yi wuna ga wade to ba wungo ce tiyan matsala ndo ci bo egogo man ga kokari ji wuce lakatu wuji makanta alkhairi ya ci tacu ga wuce ke ji ya ci tacu don na kau ga jajilin ga ta da katun jariya ya yi ilimin ilimin yun tafa ubi nan alimamu shinkiki rahimahullahu ta'ala udan asiya mu da musamman wuce lujamani wuji min dabwa wuji min nabwa amma wani maka miliki makanta wuce wunna ku yi kina je kirki wuce yadda jaje min alimamu sa'adi wadda wuce mi zai ni kawa buga gudu ji ka zama daga gabe ba burin wa ga hannu waje bulugu su ji kafin da zo wuce ni jaje min abdullahi alkarawi haka hafizul hakami zai ni har tu babu nan karawo bai ga gan haka mi fi zuci kafin babu gama sai kan rakun gani bai zan giya wi ngo ji gane ko a ti bari ti ejeje ni en fondo ci haka mi a fe be wa fe be makanta e fondo ci ma fe dikio wa fe kan nan gi gani bai rakun yi karawo fe da wa zan wuce yun ya fe ya zawun ci wa zawun ci fu kan nan giya e fo na haka mi ge be makanta nan ebo kibo ebo na to man to zana la yadda katu wa yi na ngwai ngole ke mi ne gi makanta wa ci ba tile wuce da wa man kirki na waji katu mai na ha ta to man yau to za ko yi gini wa ci ba tile gi makanta gici jini a ji ba yau invest lokaci ofi rayuwa wu ebo wuce ga kunje wuce ga pass knowledge wai da ta de ba wu Sidi Kasan Khan, Sidi Kasan Khan ya India kyujo, waga ga bulugun marami ku fitin wayo kazan. ọgá sọ ìlúkàlù kú fìdí wọn àyẹ̀wò kan sán ọgá mi káàtì mọ̀ sábì kú fìdí wọn àyẹ̀wò kan sán àti kú fẹ́ jọ so to gina ji fẹ́ dàjí su ko fẹ́ dàjí ń gbẹ̀tì náà nga yi wọ́wọ́ ìwọ́ dàjí na tó su ní kásà ká ne gabi da na wa wa láti bá zuwa wuru bọ́ aṣọ ọmọ àlewé shi kenan yan wuce ne fẹ́ ní gábẹ́ produce mai hadisi ṣe ń jọ ebo ne ne ce ne karafi na yana ga lawu wa ruwa majaruwa ku fi jinan kawai ga wa lawu za you feel comfortable lawu zo kola ji gani wale zai ji gaji to kafe field din do ci na a ja fi a zai scholarship ya zai gaji field da wuce na ebo kibo a promote wa ma de zai ja ja guna ma do to kuma ga fani mun ji o mai ji makanta na ja sponsor ba da na aje zai so kwa e basira ta ji sa to roye wani da e ja ala de basira wani a ci mai la promote mun ya dirin gaji mazuku waye mi musu ngai ba za mu shiga ga mu inna allazina yaktumuna ma anzalna min albayyinati huda min ba'di ma bayyana lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum allainun annabi gal an yadi allah bika rajulan wahidan khairun laka min humuri an'am to kula za mu ci ba gwata yawo bo zaini yi da kai daga rakun jiru kama na shi shi wallahu a'lam bisawab wa ilayhi almarji'u wal ma'ab